maula usman bin Affan wanda muka karanta a baya da kuma hadisin Aliyu bin Abi Talib da sauransu da suka zo da dama a wannan babi abin da ya tabbata a wannan babi shine ba a rabe tsakanin kurkura baki da shakarwa idan ka ɗebo ruwan shakarwa idan ka ɗebo ruwan shakarwa a ruwan kurkura baki idan ka kurba sai ka rage a hannunka in ka kurkura ka tofar ragowar na hannu aka ka shaka gaba ka raba ba kenan rabawa shine ka ɗebo na kurkuran baki in ka kurba ka kurkura ka tofar ka sake ɗebo na ka kurba ka sake ɗebowa ka kurba sannan kuma ka ɗebo daban na shaka hanci na shaka hanci da shi shine ka rarraba kenan wannan kuma za'ifi ne bai tabbata ba ta dukkan hanyoyin hadisin an gane ko <coughs> hadisi ne za'ifun lam yasih abadan dama ba zai yiwu ka ce to za iya yin ya zamo abin nan ya zamo menene hasanun gairihi ba zai zama ba saboda madarul isnad din akan wannan rajul din ne da if a cikin hadisin cikin isnadin hadisin an gane ko hadisi ne bai inganta ba wa an aliyin radiyallahu anhu fi sifatil wudu thumma tamadmada wastanthara thalathan يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي wannan hadisin shine tabbatacce shine inganta kuma ya gabata a baya mun karanta mu kumanta ba rakamin hadisi wajen na talatin da wani abu a baya mun karanta wannan hadisi na Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu' ya zo a cikin siffar alwalar annabi ya ce da yana cikin bayanin sai ya ce sun mata maza sannan sai ya kurkura baki shi annabi kenan wastanthara ya shaƙa ruwa ya fyace li'annahu la yustanthar illa ba'da an istinshaq domin sai an yi istinshaqi sannan ya fyace ko to sai an baci fyacewa bai istin istinshaqin ba domin kai za ka gane cewa in aka faɗi wannan dama sai an istin shak sannan a yi istin tsari Ba haka wastan tsara ma'ana ya shaƙa ya fyace a hancinsa kenan talatan sau uku kun ga wannan ya fito ko ya ce ta tamadmada wastan tsara talatan ba cewa yi salasan salasan ba inda cewa yi salasan salasan lau karrara lafzatu salas ne masalan هذا يدل على أن الاستنشاق والتمضمض مفصولتان cewa an rarrabe su amma ba a rarrabe su ke sa ya ce talasan kurun sau daya marratan sai faza da bayanan faƙala yu madmidu wa yan thiru min alkafin ladhi ya akhudhu min hulma'a a wancan ruwa da mukanta ba ya ce min kaffin wahidatin ko taka tafi guda zai kurba ya kurkura ya kuma shaka in ya ɗewo tafi guda to a nan kuma ya ce yana kurkura bakin shine yumadmidu wa firu. kuma yana fyacewa mana ya shaka ya fyace min lazi ya ya'khudhu minhu hulma daga tafin hannunsa da yake ɗebo ruwa da shi daga wannan yake ɗin ya ɗebo ruwa haka sai ya kurba ya rage ragowa a hannu ya kurkura ya tofar sannan ya shaƙa goma a hancinsa da damansa sannan ya sa hagu ya shace wannan shine sunna dama wasu ya ga sun yi haka kawai eh, taɓawa tabawa ya yi ba shaƙawa ba taba hanci na wannan ya yi haka ya yi haka eh, da wayan nan yatsun zai haka ya taba sai ya haka sau ɗaya shi na ya gama <laughs> to kaga wannan mutane suna abin nan sau uku wato ya ɗebo in ka zama buta ne sai za ka zuba a hannunka ruwan sai ka kurba sai ka kurkura ka tofar ragowar da ka rage a hannunka sai ka shaƙa sannan ka sa hagu ka shafe ka fyace in ka yi haka ɗaya kenan sai ka sake ɗebowa ka yi haka biyu ka sake ɗebowa ka yi haka uku sau uku kenan kaga cewa aka yi is man tawadda falyumadmid wal yastanshik istinshak huwa jazbul ma'i bi quwwatin fil anf jazbul ma'i bi quwwa fil anfi shine ma'anan istanshaka ka gani shakawa ka shine ka ja ruwa a cikin hancinka ran ka wannan ruwan da ka rage kasa sai ka zuka da iska ka shaka cikin hancinka sai ya shiga sosai sannan ka fyaco su ya zubo haka ake yi an gane shi kuma istinthari shine ikhraju hadha alma min al-anfi ikhraju alma alladhi istanshaqa min al-anfi yukhrijuhu fil kharij wannan hadha huwa al-istinthar natharta shay ay akhrajtahu min al-anf ka gani akhrajahu abu daud wan nasa'i imamu abu dawud da imamu nasa'i suka fitar da wannan hadisi bi isnadin sahih da isnadi mai inganci ka wannan hadisi ne tabbatacce shi ne ya tabbata amma banda hadisin talhatu bin musarrif wa huwa hadithun da'if sun ce talhatu bin musarrif din nan ma majhul su su malaman tarjama na malaman hadisi sun ce innahu majhul ga gani واضح وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا kaga kun ga yadda wannan bayanin shi ma ya ce ko to kun ga ya ce an karɓo daga abdullahi bin zaid abdullahi bin zaid radiyallahu anhu ya ce fi sifatil wudu a cikin siffan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun ma'adakala to yana cikin bayanin siffan alwalar annabi to a cikin bayanin da ya zo wajen shakarwa sai ya ce sun ya dahu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa cikin ruwa fa za ka kaddara ruwan ai adkhala ya fil ma'i aw taqulu fil al famadmada wastan shaka min kaffin wahidatin a gani ya shaƙa ya kurkura ya shaƙa daga tafin hannu ɗaya haka wannan ƙarara ne a fili to kaga hadisan da suka zo da yawa ga aliyu ga Abdullah bin zaid ga hadisai da yawa da suka suka nuna wannan bayanin wannan kuma shi kadai ne na dalhatu bin musarri an gane to ya za a jayar da shi akan sauran nan a gani saboda haka yake cewa ya shaƙa daga tafi guda ya fa'alu zalika kuma salatan yana yin haka sau uku sau uku ya yi haka ka gani eh, wanda ake shakarwa da kurkure baki ba a raba tsakaninsu ba kamar yadda mai muktasar yake cewa wai sittin min sittin eh, ka kurkura daban wato ka kurkura bakinka sau uku daban ka shaƙa sau uku daban ka wanke hannu wajen wanke hannu kuma ka wanke hannun nan sau uku daban nan ma sau uku daban kaga nan sittun kenan ga sittin kuma sittun min sittin <laughs> e eh, gazan suna cewa za ka wanke hannu za ka fara la wanke hannun nan sai ka wanke wannan sau uku sannan ka wanke wannan sau uku zuwa wuyan hannu shi ma uku uku ake wankewa shi ma wannan hadisi ne za'if bai inganta ba wanda ya tabbata shine ka haɗe su ne gaba ɗaya ka wanke wankin hannun makitsiya kamar yadda ake cewa wanda ta yi kitso ta yi wa in za ta wanke hannu ya take yi gaba ɗaya haka ne wanke hannun makitsiya ba da hannu ɗaya ta yi aikin ba da duk biyu ta yi aikin ta wanda tashi wanke hannu kuma duka biyu a haɗe gaba ɗaya haka ba sai ta wanke wannan uku sannan a wanke wannan uku ba to haka mai alwala ma zai yi ya ce muttafaqun alai kaga wannan ma hadisi ne muttafaq alai muttafaq alai maratibu siha kuma dama ma guda bakwai ne ko an yakuna muttafaqan alai wa ma tafarrada bihi al-bukhari wa ma tafarrada bihi muslim wa ma kana ala shart al-bukhari wa muslim wa ma kana ala shart al-bukhari thumma ma kana ala shart muslim thumma ma sahha an ghayrihima kaga wannan guda bakwai sune maratibu siha na bololuwan shine muttafaq alai to kaga wannan mutafaq alai ya inganta kuma wancan akwai matsala a cikin sinadin don me za a rinja da shi a ce ana raba tsakanin shakawa da kurkura baki ba a rabawa saboda kuskure aka samu a can wancan na hadisin talhatu bin musarrif kuskure ne kuskure kuma baya gyaruwa sai dai a ajiye shi kuskuren kawai aje ai daidai din an gane wa an yace menene wa an anas radiyallahu anhu qala ra'an nabiyu sallallahu alaihi wa sallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhu al-ma'u فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح yace daga Anas dan Maliku radiyallahu ta'ala anhu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya ga wani rajulan wani mutum wa fi qadamihi mithlu a kafansa akwai kwatankwacin farce a kaifa a daidai kafansa lam yusuf hulma'u ruwa bai taba wurin ba bai taba shi ba ya laula ya bar lam a kenan kamar da ake cewa faƙala sai annabi ya ce da shi irji ka koma fa ahsin aka ka kyautata alwalarka kuma ka sake wata alwalar kenan alwalarka ba ta yi ba tunda ka baka kyautata wanki ba to kaga fa ya bai wanke da kyau ba ya bar wani wuri ne kamar fadin farce ruwa bai taba wurin ba aka ce koma ya sake ya kyautata alwala kenan duk sallan da aka yi ta ba da alwalar da aka kyautata ta ba to in aka yi salla da ita alwalar to babu ta tunda alwalar babu ta ke kuma ka sake alwalarka tahsinul wudu'i kuma shine isbaguhu ka cika alwalan ka kammala shi ka zama kammalalliya kuma cikakkiya alwalar kamar yadda Allah ya ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka kenan dole sai an koya yanda ake yin alwala din ba kawai mutum ya yi daka ba na'am wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawaddau bil mud wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdat muttafaqun alai wannan yana nuna mana kenan mutum zai alwala ya karanta ruwan alwala taqalilu ma'il wudu'i sunna kamar da karanta a cikin risala ko sunnatun wal israfu bihi kuma me wa غلو غلو و wa bid'a to anan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala da mudu daya wato mudun nabi wannan mudun nabi da ake kira mudun nabi wa yaktasilu bi sa'i kuma yana wanka da sa'i daya shine mudun nabi hudu sa'i guda ma'auni ne na sa'i kaman kwanon aunan da ake awu babban kwanon sha kamar shi ne sa'i to da shi ya ishe shi wankan janaba ya tasirin nan wanka na tsarki ake magana ibada kamar wankan janaba kamar wankan juma'a da sauransu ya ishe shi wannan kaga ba bannan ruwa ake so a yi ba dama wankar ibada ce wannan ya nuna kenan musulunci yana bukatar tsafta yana son tsafta sosai kada mutum ya zauna da ƙazanta kuma ya ce ila hamsati amdad zuwa wato mudu biyar wato musa'i ɗaya da mudun nabi ɗaya wato mafi yawa kaga maximum na ruwan da yake wanka da shi na ibada shine hamsatu amdad minimum kuma shine sa'i ɗaya muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi daga anas wa an umar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم حديث عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه yake cewa a samaniya ko? Eh, akwai ziyara akwai karin samaniya eh? min ayi hasha kuma wannan akwai wannan ziyada kuma yanzu kare kuwa akwai wannan karin kwarai da gaske na'am ya ce an umar ya ce daga umar dan khattab radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku ya tawadda da zai yi alwala fa yusbighul wudu'a ya kyautata alwalarsa ma'ana ya kyautata ta ya cika ta ya yi ta cikakkiya kamar yadda aka koyar thumma yaqulu sannan ya ce bayan yayi addu'a sai ya faɗa ya karanta wannan zikirin da ake bayan bayan alwala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ya faɗi haka to illa futihan lahu abwabul jannati kamar yadda zuwa takurwayar a samaniya athamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a face za a bude masa kofofin aljanna gaba ɗaya guda takwas kuma ya shige ta ta inda yake so ta inda ya ga dama ya shiga a gani to haka annabi sallallahu ya faɗi wannan hadisi kaga yana daga cikin falala na abin nan alwala tana daga cikin falala a wata ruwayar ma cewa yake yi bayan ya yi alwalan ya kyautata alwala din don a wata a wani lafazin cewa yi a ganmamin musulmin ya tawadda'u fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun bihima qalbahu muqbilun bihima qalbahu ya fuskanto da zuciyarsa a cikin wannan sallah din zuwa ga Allah subhanahu wata'ala in dai haka illa dakhala aljanna fa ya shiga aljanna haka wata wani lafazin yanzu a wani lafazi ma ya ce illa waje wajabat da huljanna face aljanna ta bata gare shi kaga da cikin falalan alwala haka kawai yana zaune ya tashi ya ji bari ya alwala ya ibada kawai ya tashi sai ya kyautata alwala mai kyau kamar yadda Allah ya sanar ya saukar manzon Allah ya koyar sai ya je ya yi sallah raka'a biyu ya kyautata sallan kuma kada la yuhaddithu fihi ma nafsuhu kada ya dinga waswasin zuci sharadi ne wayannan duka karka dinga zuciyarka ta fita kuma tana yawo kai kana nan kana sallah zuciyarka tana yawo can ta je sabon gari ta je kasuwar kwari kantin kwari ta je ina ta duk ko ina eh eh la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bare ko wannan kuma yace muqbilun alaihi ma bi qalbihi a wata waya muqbilun alaihi ma bi qalbihi wa wajhihi to shine zaka samu wannan sa din wato ma'ana Allah wannan sallar da za a karbe ta kayi ta don Allah aka karbe ta shikenan kasha don inda za ka san cewa in kai ibada guda ɗaya an karɓa to fa ka sha kama baka sani ba wacce ce aka karɓa a ciki wacce ce ba karɓa ba don ba ka iya san ba zai yi ma a ce duk ayyukanka an karɓe su a gani sai dai ka yi ta fama shi ne ma'anar da Allah yake faɗa cewa wallazina wallamina yi ma ma'atau wa kulubuhun wajilatun annahum ila rabbihim raji'una cikin suratul mu'minun aisha take cewa suwa ake nufi da wannan ayar wallazina yu'tuna ma atau suna aikata abin da aka dora musu na ibada suna bayar da haƙƙin da aka dora musu suna bayarwa ma'ana suna aikatawa shine yu'tuna ma atau sannan kuma wa qulubuhum wajilatun tare da haka suna fahimta abin da aka ce su yi na ibada suna kiyaye komai da abubuwa yadda ya kamata amma tare da haka zuciyarsu wajilatun cike suke da tsoro da firgici annahum ila rabbihim raji'un domin za a tayar da su zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangiji za za a komar da su suna tsoron haduwa da Allah duk da haka mumini kenan alama mumini kenan yana tsoron haduwa da Allah yana tsoron mana kada aikonsa bai yi su daidai Allah wanda zai sa a karba ba ba wai Allah baya karba aikin bane in kai kawai ba zai karba ba sai ka cika sharuɗa daidai yadda aka ce don Allah ba zai karbi aiki ba baka cika sharuɗan da Allah ya ce a yi ba kuma annabi ya bayyana duk yadda za ake yi so shi tsoron su ba wai don wai Allah baya ne ka yi daidai ka cika sharuɗa kuma ya a a a'a shine ma'anan don Allah ai mai cika alkawari ne inna Allah la yukhliful mi'at baya sabu alƙawari hasali ma karawa yake yi man ja'a bil hasanati kara maka ma yake yi baya sabu alkawari to me yasa suke tsoron cewa annahum ila rabbihim raji'una shi yasa annabi ya ce ai su bayin Allah ne na gari wanda suke ibada su yanda ya dace duk abubuwa suna kiyaye dokokin Allah suna kaucewa sabo amma suna tsoron kada Allah bai karbi aikin da suka yi ba ma'ana suna tsoron kada ba su cika sharuɗan da Allah yake so ba ko sun kawo ko sun tauye wani abu ko sun shigar da wasu wasu kurakurai ya shiga cikin ibadar shi suke tsoro saboda idan suka shiga to ba za ka karba ba sai ka tsaya ka natsu ka kiyaye abubuwan sosai yadda ya kamata kamar yadda za a duniya yadda kake rayuwa haka eh, makarantu da wane ne ka'idojin da aka bayar ka da ka kiyaye abubuwan nan don kada ka samu matsala kamar yadda misali kamar abin nan na mtn ko ko na wayoyin nan in kai kuskure lamba daya ka ga ba za ta tafi ba duk system da aka baka in ka sa ba ka sa daidai ba haka ba za su tafi ba duk wahalar da ka sha kuwa duk yadda ka yi wahala ka yi abubuwa dai ka kuskure nan ba kwaya daya to sai ga zai dawo maka cewa bai ba to kamar haka ne ibadan shi yasa kaga dole ka tsaya ka kiyaye ka ga yaya ake yi yaya Allah yake so abota mishi ka kiyaye abin ka yi ibadar da kyau don ya karbu Allah ya taimaka mana wa tirmizi tirmizi ya ruwaito wannan hadisin waza da kuma ya kara a tashi ruwayar Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutadahhirin wannan shine iya nan ne tabbata wa ja'alni minal mutadahhirin wato bayan ka karanta wancan sai kuma ka dora wannan akai don ziyada ce shi tirmizi ya kawo wancan ruwayar ta bukhari da muslim a ƙarshe kuma sai zada ana fa zada fi ruwayatihi Allahumma ja'alni

ba hadisi ba ne amma suna faɗa ne kawai su malamai ne su malamai suna faɗa haka cewa nurun ala nur wato an kai tajdidi kenan ka jaddada alwala ba don ya ba don ta karye alwala ta warware ba ka sake yin alwala din yin hakan kuma ya halatta an kai gare kuwa eh. na'am daga hannu sama ko ko ido za mu zuwa mai risala ma ya kaka wayannan duk hadisan da ifai ne daga munkar sai da ifin jiddan <laughs> suna nan da ya daga yatsa haka ko kuma a yi haka dan abin na dosa na kan harshe a yi haka kuma a yi haka sai a yi haka <laughs> eh, duba su inganta ba a zaune kawai za kana zaune a gurin yanda kake zaune yanda kake zaune aka karanta kawai za ka ai karanta kawai aka ce ma kai ba a ce kai wani motsi ba ko kadan ba wancan ruwa da ta zo da wannan wancan ruwa da take nuna cewa daga yatsa hadisi ne bai inganta ba gaba daya hadisi ne mai rauni kwarai kuma ma da ifin jiddan a gani to saboda me eh haka ya ce a yi kafatar majalisi saboda an gama alwala <laughs> wasu malamai dai suka fahimci haka amma ba annabi ya ce ba a iya sani na ban san wannan amma zan kore ba a iya abin da na gani ban ga wannan ba kawai dai wasu malamai na san dai suna faɗa cewa za a iya faɗar wannan a gurin kiyasan kuma akan cewa tun da shi addu'ar dama zama ne duk inda ka zauna don zai iya yi wa kai wani abu da ba daidai ba ko kuskure da sauransu a wannan zaman ma to sai ka faɗi wannan amma cewa yana cikin azkarul wudu wanda annabi ya bayyana in ka gama alwala ka faɗa kamar yadda ya sarraha anan ban san wannan ba gaskiya amma kuma ba korewa zan ba amma idan muka ga cewa akwai wannan din kaga kenan sai kuma akwai ziyadan da wasu suke kawa waje alimin ibadika salihin shi ma wannan ziyadan shaf bai inganta ba an gane ba bare kuwa iyanan shi ne ya tabbata shi ma a wannan dima da ya ce Allahumma tawabi na waje wa ja'alni mina mutadahirina wasu malaman sun da'afa sun ce ziyada ba ta yi ba babu babu ita sun ce ziyada la tasihu hadhihi ziyada amma kuma magana mafi daidai ziyada ne mai kyau ya inganta Shi ne maganan da malamin suka fi rinjayar ya tabbata Babu masi alal ne. babin shafa kan hufi guda biyu Huffi guda biyu hufi da fata ake yin hufi. takalmi ne amma na fata fata ne bai da sol eh, kawai guda aka fata ci gaba ɗaya ake yin ta don ka iya sata kuma ka sata cikin takalmi Eh, yana kamar matsayin safa shi wannan kufin za ka iya sa shi kuma ka sa kafanka cikin wani takalmin ga abin nan shi kuma za ka iya sa shi shi kuma ka yi tafiya da kufinka to wannan shine kufi safa kuma shine ake yinsa da kitani da zare ko abin na kauduga kamar wannan safa da muke sawa shine jawrab ta'arifin da shi mai iziya ya kawo akwai wasu malamai ma da suka kawo wannan ta'arifin cewa eh, jaurab sharaɗi ne ya zama saman zare sa zare ko kitani a matsakiyar fata wato gefe da gefe tsakiyansa gefe da gefe ya zama fata a ƙasa shine jaurab wannan kuma ta'arifi ne khata lugatan shi yasa Jamaluddin alqasimi ya rubuta littafi wata yar risala ya rubuta karamar risala ce bata wuce haka bata wuce wannan ba haka bata kama kai wannan banna ga yawa za ta kai wannan yawa wannan wannan mabadi din ya rubuta akan abin almasu alal khuffaini wal jawrabaini ya rubuta kuma mala albani masa taqiqi ya masa taqiqi mala albani ya abin ya masa takhriji da taqiqi da sauransu littafi ne mai kyau sani yanzu ko suna ko suna kawo shi a kasuwa ban sani ba saboda haka ya jaura shi ne safa da kitani ake yin zalla ko auduga ko irin wannan abin nan irin safa da muke sawa ne jaurab a larabci ma shi ne jaurab sok a gani amma a cewa sharaɗi ne sai an samu fata a gefe da gefen sa wannan tarifi ne wanda kuskure ne ma amma mai iziya ya kawo wannan tarifin a cikin iziya ina fata an fahimta kuma wasu malaman ma na masaba sun kawo wannan amma malaman luga kuma sun kawo jaurab shine safa asalin safa ba ba shi ba sharri bane wai sai da fata a jikinsa an gane ba zaka yin shafa kan kuffi zaka yin shafa kan jaurab safa kenan kuma zaka yin shafa kan takalma takalmi wannan hiza alhiza'u wanda takalmi zaka akirin sau ciki din nan ko ba shu zaka yin shafa akan sa amma hafshu ba zaka yi shafa ba tunda ba wahala wace wace ka cire ba ba wahalan ka cire ka mayar hafshu ko sandal irin wannan ba za ka shafa akai ba sai dai takalmi sau ciki wanda ake sawa a ciki za ka iya shafawa an gane ba kuma da kamin sau cikin a lokacin da mutum ya shafa shi, kuma zai iya inda shiga masallaci ya cire shiga ya sallaci a in je ka shafa za ka iya sallah za ka iya cire shi za ka iya kuma abin amma aka cire shi kuma shafin ya alula abin nan kuma sai dai kawai in akwai wurin da zaka tsaya takalmin a ciki to shi kenan sai ka tsaya eh kaga irin su kaga shi ya shafa kawai sai sallah takalmin sa kafa kuma ana so dama kamar yadda annabi ya faɗa ma cewa ku yi shafa ku yi shafa kan kufi kuma ku yi sallah a ciki ka gani ai sallu fi alikum cikin ni'al ma haka lafazin yin haɗuwa sallu fi alikum khaliful yahud kuma umarni ma annabi yayi cewa kai sallah ya kamata wata ko sau ɗaya kai don kai koyi da sunna ko a gidanka a ɗakin ka sai kai kaga a ɗakin ka dai bara ko kafet ne naka a ɗakin ka dai kafet kai ka taka abun ka takalmi kaga ba mai cewa don me sunna naka ne kuma ka san ba za ka taka da datti ba za ka gyaggyara ka tabbatar tsaftsaf yake ya kai sallanka da takalmi ka yi koyi da sunna kenan don umarni ma annabi yayi shi yasa wasu malamai suka ce ya zama dole ma mutum ya yi amfani in da takalmi irin wannan da ake abin ya yi sallah da ita a kafa shi akwai wanda suke cewa shi takalmi ya wuce idan sau a ba sharaɗi ne sai ya wuce idan sau ba sharaɗi ne inda har zai zaka sa shi a ciki ya zuma ya rufe duniya mm. ya shi kenan ya zama sau ciki bare kuwa tun da ai hadisin ma bai zo ya bada wani ya bada wani iyaka ba ai wannan irin tambaya ta kama bai kamata ka yi ta ba eh an magana hafshu ma ba za ka yi ba hafshu eh eh kamar su jifar ai kaga wahala ma zai baka yi a wurin sallan eh, ma da shi me yasa ba za ka abin nan ɗinsa ba amma kai sallah da shi kuma ba wani abu bane ya halatta tun da za ka yi da sau ciki ma an gane ku amma dai da abin nan kamar ba za ka ji daɗin sallar da shi ba da silifas ko da daɗi <laughs> to ya yi ok ba mu iya shiga ba ma kenan to sai mu kwana in Allah kai mu sai mu shiga kan abin nan din kawai wannan akan magana alwala idan bai ce mai irge eh, eh. idan ya koma kamar yadda aka saba eh. ya gurin zai gyara daga kan inda ya bata zai gyara ya taho kasa daga wurin ne zai gyara sai ya karasa misali idan lumar a hannunsa ne nan kagan ya zo sai wanke hannu sannan ya shafa kai ya shafa kunne ya dawo sake wanke kafa shikenan in kafa ce sai wanke kafar shikenan sai sake wanke ta kafar sai ka ta gyaru shikenan eh in ya yi sallah bai sani ba haka shikenan tunda bai sani ba in bayan ya yi sallah ta wuce kuma haka bai sani ba kenan sai dai kuma ya kiyaye kuma nan gaba eh eh sai gyara ta